nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. مستمعين صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga dufai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadakallahul aliyul azim. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum, muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 da 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 506 shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau Asabar. Kuma Tahir Aminu zai kasance tare da kowa wannan zangon. Bayan wannan gabata da muna ɗauke da labaran duniya da dumi su. Daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka haɗa da shirin ban labarai. Biye da shi akwai shirin nan na ko san. Sai kuma shirin duniyarmu a yau. shirin mu na ƙarshe shine mu leƙa Iran. a hali yanzu ga labaran duniya da dumudumin su da farko ga kanunsu shugaban hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar iran ya ce dukkanin ayyukan makamashin nukiliya a cikin ƙasar wato suna tafiya kamar yadda ya dace. ƙasar saudiya ta bai da cewa shigo da agaje cikin gaza bai da dangantaka da tsaigaita buɗe wuta a yankin sannan za ku ji cewa majalisar Dinkin duniya ta buƙaci a bada taimako dangane da rikicin da ke faruwa a ƙasar sudan musamman ga 'yan gudun hijira a chadi madala yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar iran ya ce ƙasashen yamma suna son keɓe kansu da fasahar nukiliya a tsakaninsu a duniya kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya naƙalto muhammad islami shugaban hukumar aeoi na ƙasar iran yana faɗar haka a jiya juma'a ya kuma ƙara da cewa kamfanonin makamashin nukiliya na ƙasar iran suna tafiya kamar yadda ya dace kuma ba wanda ya isa ya kau da su ko ya dakatar da su saɓanin abin da ƙasashen yamma suke so na hana sauran ƙasashen duniya mallakar fasahar nukiliya da kuma dogaro da su kaɗai a wannan fagen su ba da abin da suke so ko kuma su hana. islamiyya ce jimhuriyar musulunci ta iran ta wuce wasu kasashen yamma a ayyukan da kuma sani har ila da kuma sarrafa makamashin nukiliya wanda ya tada hankalin wa'annan kasashe kuma suke son hana wato wasu kasashen duniya bin sawon ƙasar iran na zama intacciyar ƙasa a wajen samar da wannan fasahar islamiyya ya ƙara da cewa kamfanin makamashin nukiliya na ƙasar iran ya kai wani matsayin da baya buƙatar taimako na sauran ƙasashe banda haka yana taimakawa kamfanoni na cikin gida ba tare da wa'annan kamfanoni sun dogara da ƙwararru ko kuma dai taimakon ƙasashen waje ba ya ce a hali yanzu iran na samar da wutar lantarki kaɗai mai ƙarfi megawa dubu ashirin tare da amfani da makamashin nukiliya. Ministan harkokin wajen ƙasar Saudiya ya bayyana cewa shigo da kayakin agaji zuwa cikin zirin Gaza bai da wata dangantaka da tsagaita bude wuta a yankin. Shafin yanar gizo na labarai Arab News na ƙasar saudiya ya naƙalto yerima faisal bin farhan yana faɗar haka a jiya juma'a ya kuma ƙara da cewa dole ne ƙasashen duniya su takura wa harci ƙasar isra'ila ta ba da dama a shigo da kayakin agaji zuwa cikin zirin gaza saboda ceto mutanen yankin daga yunwa mai tsanani da suke fama da shi ministan yana magana ne bayan taron ministocin harkokin waje na kasashen larabawa da ko musulmi wanda aka gudanar a antalya inda suka tattauna batun yadda al'amura suke tafiya a zirin gaza da kuma hanyoyin da za a bi don tsagaita budewa juna wuta da kuma shigo da kayayyakin agaji na gaggawa zuwa yankin Yarima Faisal ya kammala da cewa ƙasashen larabawa da musulmi ba sa son duk wani shiri na korar falastinawa daga Gaza, kuma suna goyon bayan shawarorin da ƙasashen Qatar da Masar suka gabatar dangane da tsakaita buɗe wuta a Gazar. Shugaban hukumar 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya, Philip Grandi, wanda ya ziyarci sansanoni 'yan gudun hijira na ƙasar sudan da suke ƙasar chadi ya bane cewa akwai buƙatar ƙasashen duniya su taimakawa don kula da buƙatun 'yan gudun hijiran sudan wanda suke gudun hijira a ƙasar chadi da kuma wasu ƙasashe garandi ya ƙara da cewa akwai buƙatar a bada agaji na gaggawa zuwa ɗan gudun hijira na sudan da suke ƙasar chadi da kuma sauran ƙasashen da suke makwabtaka da ƙasar don tallafawa 'yan gudun hijira dubbai da suke samun mafaka a wa'annan ƙasashe kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya naƙalto shugaban hukumar wato 'yan gudun hijira na bijisin ɗinkin duniya grandi yana cewa a halin yanzu ana wato da mutane kimani dubu ashirin wa'anda wato rikicin ƙasar sudan ya tafi da rayukansu masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatin tarayyar najeriya ta ce tana fatan samun dala amurka biliyan 200 a kowace shekara daga ayyukan sararin samaniya jaridar premium time ta najeriya ta nakalto ministan kirkire-kirkire da fasaha na sararin samaniya yana farar haka ya kuma ƙara da cewa kamfanonin sadarwa da suke cikin ƙasar kamar starlink da kuma dstv duk za su iya zama hanyar samar da kuɗaɗe ga gwamnatin tarayya banda haka ya ce jiragen ruwa masu shigowa ƙasar ta najeriya ba za su iya kaucewa biyan haraji ba ko kuma kuɗin fito saboda irin kayakin aikin da wato ƙasar take da shi na sararin samaniya wanda zai tabbatar da cewa kuɗaɗen fito da ake bayarwa suna shiga asusun gwamnati ministan ya ce shugaba tinubu ya ba da umarni a yi amfani da fasahar sararin samaniya wajen ayyukan gas da kuma man fetur a ƙasar uche naji ya ce gwamnati tana fatan samun ƙarin dala amurka biliyan ashirin a wannan ɓangaren sojojin ƙasar yemen sun yi amfani da jiragen yaƙi wanda ake sarrafa su daga nesa kan cibiyoyin makamai na hamji ƙasar isra'ila wa'anda suke yafa ko kuma tel aviv saboda ɗaukar fansa kan hare-haren da take kai wa falastinawa a gaza tashar talabijin ta firas tv a nan teran ta kalto kamfanin dilancin labaran yaf na ƙasar iran wato na ƙasar yemen yana faɗar haka a jiya juma'a ya kuma ƙara da cewa sojojin yahudawan sun kai hare-hare kan unguwa shuja'iyya a zirin gaza inda suka kashe falasinawa da dama masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu da zan fara da sharhin ba labarai biye da shi akwai shirin na ko kun san sai kuma duniyar mu a yau shirin na ƙarshe shine mu leƙa iran da wannan kuma ke cewa yi ne lafiya haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma take kallon afirka a matsayin ma sauraro ga sharhin bayan labaru wanda zai tsokaci kan haramtacciyar kasar isra'ila da kuma take kallon afirka a matsayin wurin da za ta tura falasinawa su zama 'yan ƙasa a can ni ne mai adam zan kasance tare da ku a cikin wannan shirin a cikin watanni kaɗan da suka gabata wasu kafin watsa labaru sun sanar da cewa haramtaccen ƙasar isra'ila ta tuntuɓi wasu ƙasashen afirka da su karɓi bakuncin falasɗinawan gaza su ba su mafaka waɗannan ƙasashen sun haɗa sudan Somalia, da somaliland lokacin da labarin ya fito a fili waɗannan ƙasashen sun fito sun kore cewa ba su ma da labari ko masaniya akan wannan batu. dama dai an fito da labarin ne a fili ta hanyar kafin watsa labaru a matsayin wani gwaji domin yadda za a ga martanin da zai fito daga waɗannan ƙasashen to tarayyar afirka da ma ƙasashen afirka dai sa daga cikin na gaba-gaba a cikin duniyar nan wajen kare haƙoƙin al'ummar falasɗinu da kuma duk inda wata cibiya ta ƙasa da ƙasa take batun falasɗinu to za a samu kasashen nahiyar afirka a gaba wajen ganin cewa sun kare su idan za a tuna a taron da aka yi na tarayyar afirka karo na 38 a watan fabrairu na wannan shekara an bayyana matsayin tarayyar afirka a kan batun falasɗinu da kuma shirin korar falasɗinawa daga ƙasarsu a bayanin bayan taro da wannan ƙungiyar ta fitar da shi ta ce shirin korar falasɗinawa daga ƙasarsu yana cin karo da dokokin ƙasa da ƙasa sannan kuma ta ƙara cewa abin da isra'ila fa take yi a yankin gaza da ma falasɗinu kisan kiyashi ne da ya zama wajibi a hukunta duk waɗanda suke da hannu wajen aikata shi idan kuma za a iya tunawa a lokacin da haramtaccen ƙasar isra'ila ta kai ƙoli wajen yi wa al'ummar falasɗinu kisan kiyashi ƙasa afirka ta kudu ce ƙasa ta farko a duniya wacce ta kai ƙarar haramtaccen ƙasar ta yahudawa a gaban kotun manyan laifuka ta duniya lauyoyin wannan ƙasa sun shige gaba wajen gabatar da ƙara a gaban wannan kotu ta ƙasa da ƙasa a ƙarshe kuwa bayan da aka kai goro da mari an yanke hukunci a kan cewa tabbas haramtacce ƙasar isra'ila abinda take yi wa al'ummar inu kisan kiyashi ne kuma kotun ta umarce ta da ta kawo ƙarshen yakin da take. to sai dai da yake haramtacciyar ƙasar isra'ila take da goyon bayan amurka ba ta bin dokokin ƙasa da ƙasa ta yi fatali da wannan wato kira illa iyaka dai sakamakon da yake a ƙasa wanda hayan da yake bibiyar 'yan sahiyoniyar shine da kotun ta ce a kamo mata firaminista benjamin netanyahu da kuma ministan tsaronsa yoav gallant da hakan ya sa zirga-zirga a duniya ta musu wahala. to afirka ta haɗe tana kare falasɗinawa tun da falasɗinawa suka fara jan daga da haramtaccen ƙasar isra'ila domin kare haƙoƙinsu bayan ƙirƙirar wannan ƙasa kuma sauran ƙasashen laraba suke goya musu baya su ma ƙasashen nahiyar Afirka sun shiga cikin wannan gwagwarmaya an yi lokacin da ƙasashen nahiyar afirka saboda goyon bayan wato ƙasashen laraba musamman kasar masar ta faɗa da haramtacciyar kasar isra'ila akan batun falasino suka yanke alaƙa su ta diflomasiya kakaf da haramtacciyar kasar yahudawa to saboda mafi yawancin waɗannan ƙasashen nahiyar afirka sun rayu a ƙarƙashin mulkin mallaka sun kasance masu tausaya falasino a mayar da suke yi wannan ne yasa a lokacin wato yaƙe-yaƙen da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi da al'ummar falasɗinu ake ganin ƙasashen afirka ta hanyar ƙungiyoyinsu suna fitowa su yi allah wadai da shi mataki na ƙarshe na afirka na ƙin amincewa da korar ina da ƙasarsu ta hanyar tilasta musu hijira matakin farko yana nuni ne da yadda al'ummar wannan nahiyar suke a farke sannan kuma suka fahimci yadda ake zaluntar umar falasɗinu a mataki na biyu ko yana nuni da asarar da isra'ila ta yi da kuma yadda take fuskantar koma baya a alakata da nahiyar afirka kuma an waye gari yanzu an samu wani sauyi a cikin nahiyar ta afirka wanda ya sa aka samu wasu kasashe da suke kokarin toshe duk wata kafa da haramtaccen kasar ta yahudawa za ta ci gaba da yin kutse a cikin wannan nahiyar domin ba ta da bambanci da 'yan mulkin mallaka da suka shiga wannan nahiyar a shekaru baya to ƙarshen sharhin bayan labarin namu kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. yau asabar goma sha biyu ga watan afrilun shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan shawal na shekara ta shida hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 93 da suka gabata a rana irin ta yau wato hudu ga watan afrilun shekara ta biyu aka rusa tsarin sarauta a ƙasar spain bayan da sarki alfonso na goma sha uku ya fuskanci matsin lamba daga masu ra'ayin kafa jamhuriya a ƙasar ta spain inda kuma hakan ya tilasta masa yin murabus bayan kuma sa kafa tsarin jamhuriya a kasar maimakon tsarin sarauta amma tsarin jamhuriya bai dawoma ba a kasar spain bayan da janar franco ya tayar da kayar balli akan masu ra'ayin jamhuriya a cikin shekara ta 1936 bayan shekaru biyu da rabi da kuma kurme da ya da su sannan kuma ya samu nasara a kansu inda ya murkushe su baki daya inda kuma ya sake dawo da tsarin sarauta a kasar ta spain tare da rusa tsarin jamhuriya masu saurare ko kun san cewa shekaru 64 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha biyu ga watan afrilun shekara ta 1961 a karan farko mutum ya shiga sararin samaniya sannan kuma aka buɗe wani sashe na ilimi mai mahimmanci a rayuwar ɗan adam a duniya wani ɗan sama jannati daga tarayyar soviet mai suna yuri gagarin shine ya fara zuwa sararin samaniya a rana irin ta yau a shekara ta 1961 inda ya amfani da kumbo mai suna bostoki 1 sannan kuma ya zagaye kwallon ƙasa a cikin mintuna 89 sannan kuma ya sauka a doron kasa lafiya tun daga wancan lokacin ne dai aka shiga faɗaɗa bincike a ayyuka da suka shafi sararin samaniya inda kuma daga lokacin ne ita ma amurka ta shigo wannan fage da dukkanin karfinta bayan da ta ga rasha ta samu gagarumin nasara a wannan fage yuri gagarin ɗan ƙasar rasha kuma ɗan sama jannati na farko a tarihin duniya ya rasu a ranar 27 ga watan maris ɗin shekara ta 1968 yana da shekaru 34 a duniya sanadiyar hatsarin jirgin sama masu saurare ko kun san cewa shekaru 65 da suka gabata a rana irin ta yau babban malamin addinin musulunci marigayi aitullah said hussein burjardi ya rasu an haifi babban malamin na masabar ahlul bait ayatollah said hussein tabatabai burjardi a garin burjard a shekara ta 1292 bayan hijira ya kasance babban malamin fikihu kuma malamin addini wanda ya shafe rayuwarsa yana gudanar da ayyuka na koyarwa da kuma rubuce-rubuce musamman a bangaren fikihu da usul kuma sauran ayyuka da suka shafi ilmomi na ahlul bait ya kasance ɗalibi ga hajj sayyid muhammad shafi jabalaki a bisa ka'idoji na hadisi sannan kuma ya kasance ɗaya daga cikin manyan malamai waɗanda suka shahara a wannan fage sannan kuma ya yi karatu a ɓangaren ilimin tarihi da fiƙihu sannan kuma ya rubuta littattafai musamman a ɓangaren ra'ayoyinsa dangane da yadda yake kallon ilmar jal sai kuma tafsirin alkur'ani mai tsarki baga ga kuma aitullah burjadi yana daga cikin manyan malamai da suke da cikakkiyar masaniya ta ilimin hadisi da malaman hadisi ya tafi birnin najaf al-ashraf yana da shekaru 28 a duniya kuma a cikin tsawon shekaru takwas da ya a birnin najaf ya ci gajiyar halartar tarurka da kuma karatuttuka na malamai daban-daban da suka hada da ahmad mullah da kuma muhammad khurasani da sheikh shari'ati isfahani da dai sauran manyan malamai na addini da suke birnin najaf a wancan lokaci sannan kuma ya dawo a burjard amma bisa bukatar malamai masu hikima a birnin qom sun gaice shi zuwa wannan birni domin ya taimaka musu wajen karfafa ayyukan ilimi da kuma koyarwa daga lokacin da kuma ya karbi ragamar jagorancin makarantar hausa ta birnin kom wannan fitaccen malami ya horar da fitattun ɗalibai da suka hada da ayatollah murtaza mutahari da kuma sayyid muhammad hussein bahishti da ayatollah ja'afar subahani da muhammad fadil lankarani da so makarim shirazi da makamantansu a lokacin wannan hali dai an gina manya-manyan malamai da kuma wurare na cibiyoyin ilimi a dukkanin sassa na kasar iran daga cikinsu akwai babban birnin masallacin kom da kuma babban masallacin tashar ruwa ta hamburg da ke kasar jamus sannan kuma daga cikin ayyukansa sun hada da kafa cibiyar hadisi ta mabiya masabar ahlul baiti da kuma ayyukan tafsiri sannan kuma ya yi rubuce-rubuce a wasu bangarori musamman a bangaren usul. masu saurare ko kun san cewa shekaru 158 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyu ga watan afrilun shekara ta 1867 shahararren mai neman sauyi na kasar japan musu hito ya hau kan karagar mulkin kasar ya karbi mulki da kasar japan ne a lokacin da kasar ta yi rauni da kuma shiga cikin rudani a bangarori daban-daban don haka nema musu hito wanda aka fi saninsa da miji ya kafa wani shiri na juyin juhali a bangaren ayyukan zamantakewa sannan kuma ya fara gyare-gyare a kasar japan shekara guda bayan fara mulkinsa ya kawar da tsarin feudal ya mayar da birnin kasar daga kyoto zuwa tokyo ya kuma tsara sabon kundin tsarin mulki na kasar japan wanda zai tafiyar da kasar a bisa mahanga ta sabbin sauye-sauyensa kodayake kasar japan ta samu gagarumin ci gaba a lokacin da yake mulki wanda kuma mulkin nasa ya kawo ƙarshe a shekara ta 1912 sannan kuma an shiga yaƙe-yaƙe a tsakanin japan da ƙasar rasha daga bisani. yau bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata dangane da siyasa tattalin arziki zamantakewa tsaro da sauransu inda muke masu ƙarin bayani sannan da ƙarshe mu ji ra'ayi masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madala masu sauraro shirinmu na yau zai yi magana ne dangane da tattaunawa ba ta kai tsaye ba tsakanin Amurka da kuma jumhuriyar musulunci ta Iran dangane da shirin nukiliyar kasar Iran a kasar Oman a ranar Asabar 12 ga watan Afrilu da muke ciki. bayan barazanar da gwamnatin ƙasar amurka ta yi wa ƙasar kan cewa ko ta zo a kulla sabuwar jejeniya da ita ko ta yi amfani da ƙarfi ta wargaza cibiyar nukiliyar ƙasar a wata wasiƙa ta musamman wacce shugaban ƙasar amurka donald trump ya rubuta a jagoran junju hali musulunci imam said alil hamna'i dangane da wannan barazanar shugaban amurkan ya bawa jagoran watanni biyu cur na ya amince ƙasar iran ta zauna da amurka don ƙulla sabuwar yarjejeniya ko kuma yaƙi dangane da hakan tun kafin wasiƙar amurkan ta shigo ƙasar iran jagoran junju hali musulunci imam said alil khamna'i ya bayyana matsayin ƙasar ta iran ko kuma matsayinsa dangane da barazanar da amurkan ta yi inda ya ce ƙasar iran bai kamata ta shiga tattaunawa da ƙasar amurka ba musamman da shugaba donald trump saboda shi ne a zangon shugabancinsa na farko ya keta yarjejeniyar nukiliya ta jcpoa wacce aka kulla tsakanin iran da kasashe biyar membobi na dindindin a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da kuma kasar jamus a shekara ta 2015 sannan kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da wani yarjejeniya a wani kuduri mai lamba 2231 bayan haka an fara aiwatar da wani yarjejeniyar kamar yadda aka tsara sai dai wannan shugaban ya zo a shekara ta 2018 ya fidda ƙasar amurka daga wannan yarjejeniyar sannan ya takura wa jumhuriyar musulunci ta iran da takunkuman tattalin arziki masu yawa wanda take nufin ko iran ta amince da abinda shugaban yake so ko kuma dai gwamnatin jihunan musulunci ta iran ta faɗi saboda matsin lamba amma hakan bai faru ba har ya fadi a zaɓe ya kuma fice daga fadar white house sannan a lokacin da ya sake dawowa fadar white house a wannan karon ma shugaba trump ya fara da takurawa jihunan musulunci ta iran kafin ya fara wannan barazanar imam hamna'i ya bayyana cewa amurka musamman wannan shugaban ba amintaccen shugaba ba ne kuma ba mai rikon alkawali ba ne don haka bai kamata a zauna da shi ba don yin haka gaskanci ne wanda bai kamata jumhuriyar musulunci ta iran ta amince da hakan ba sannan bayan wasikarsa ta isa jumhuriyar musulunci ta iran an mayar masa da martani daga ciki an ba shi damar tattaunawa amma ba kai tsaye ba wannan ma tare da shiga tsakani na ƙasar oman a jawabin da ya gabatar a taron cika shekaru goma sha tara da samun ci gaba na fasahar nukiliya a ƙasar iran shugaban ƙasar iran masu pezeshkian ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar iran ba ta da wani shiri na kera makaman nukiliya kuma ba za ta taba amincewa ta bar shirinta na fasahar nukiliya ba pezeshkian ya ce ba za mu bar wani ya hana mu amfani da fasahar da muka samu a wannan fagen ba ya kuma kara da cewa jagoran junjuya hali musulunci imam said alil khamna'i ya bayyana cewa iran ba ta buƙatar makaman nukiliya da kuma iran tana so to da ba wanda ya isa ya hana ta mallakar makamin banda haka hukumar iaea e ta tabbatar da hakan sau da dama kan cewa iran ba ta mallaki makaman nukiliya ba don haka ba za mu taɓa ba da kai ba ya ce iran tana buƙatar fasahar nukiliya tana buƙatar makamashin nukiliya kuma tana buƙatar fasahar nukiliya don amfani mutanen ƙasar wajen samun wutar lantarki da kuma gudanar da binciken ilimi masu yawa wanda suke samar da magunguna da kuma amfani da shi a ayyukan noma da tsabtace ruwan teku da kuma wasu al'amura da dama waɗanda suke cikin makamashin na nikiliya don haka in ji pezeshkian ba za mu taɓa miƙa wuya ga buƙatun wasu ko kuma wani ba a halin yanzu dai masana suna ganin ba a san abin da zai fito cikin tattaunawa ba kai tsaye ba tsakanin ƙasar iran da amurka da za a gudanar a ranar asabar 12 ga watan afrilu a birnin muscat na kasar oman ba shugaban kasar amurka donald trump dai ya sha nana ta cewa ba zai taɓa amincewa jumhuriyar musulunci ta iran ta mallaki makaman nikiliya ba kuma manufarsa ita ce hana iran mallakan makamin nikiliya banda haka duk wanda ya san kasashen yamma musamman amurka manufarsu ba hana iran mallakan makaman nikiliya ba sai dai suna son samun iko akan dukkanin al'amuran ƙasar iran ne wanda suka kasa samu suke kuma fafatawa da ita jimhuriyar musulunci ta iran kan hakan tun fiye da shekaru 46 da suka gabata don haka da ƙasar iran za ta miƙa kai ta ce ta bar sarrafa makamashin nukiliya kwata-kwata ga gaba kiɗa magana ba ta ƙare ba don akwai maganar makamanta masu linzami wanda suke barazana ga hamjikar isra'ila za su ce sai ta wargaza su ɗaya bayan ɗaya sai ta maida jumhuriyar musulunci ta iran ta zama suna kawai don haka manufarsu ita ce fidda wata siyasa mai suna musulunci daga ƙasar iran da kuma maida ita ƙasa mai sunan daular musulunci amma ba za a ga wani abu na musulunci a ƙasar ba sannan ta zama wacce hamdu ƙasar isra'ila za ta kuɓuta daga sharrinta daga nan sai ta ci gaba da kashe falasɗinawa a gaza ta yi abin da ta ga dama da kasashen musulmi da kuma kasashen larabawa a duniya ƙari a kan wannan wannan ƙasashen yamma musamman amurka suna son juna musulunci ta iran ta dakatar da dukkanin taimakon da take bawa ƙungiyoyi masu gwagwarmaya a yankin gabas ta tsakiya wanda suka hada da hezbollah yemen iraki da sauransu wanda hakan yake barazana ga samuwar ƙasar isra'ila a yankin don haka taron oman wata dama ce ga kasar iran na tabbatarwa duniya kan cewa amurka ba ta tsoron kasar iran ta mallaki makaman nukiliya sai dai tana adawa da tsarin musulunci da ke gudanar da ko tafiyar da kasar fiye da shekaru 46 da suka gabata musamman kuma ganin gaskiya ne jihunar musulunci ta iran tana samun ci gaba a bangaren fasahar nikiliya wanda yake da amfani matuka a cikin ci gaba na kowace ƙasa a duniya kama daga samar da ingantattun magunguna ingantattun ayyukan noma taimakawa wajen magance matsalolin tattalin arziki da ci gaban ƙasa da ruwa da kuma fannonin ilimi da dama ƙasashen yamma musamman amurka suna son su taƙaita wa'annan fannonin ilimi gaba ɗaya a tsakaninsu su kaɗai da ƙarshe akwai alamun cewa taron oman tsakanin iran da amurka ba zai je ko ina ba don a ranar laraban da ta gabata ce gwamnatin ƙasar amurka bayan ta tabbatar da cewa za a gudanar da taro a oman tsakanin amurka da iran ɗin ta ƙara ƙaƙabawa jamhuriyar musulunci ta iran sabbin takunkuman tattalin arziki wanda yake nuni da abin da zai faru a ƙasar oman kenan wato amurka tana faɗa wa jamhuriyar musulunci ta iran abin da za ta yi ita kuma ta ce e idan ba haka ba to a shiga yaƙi da ƙarshe dai shugaba fesiskiyan ya ce ƙasar iran ba ta neman yaƙi amma a duk lokacin da wata ƙasa ta takale ta to za ta rama kuma za ta ci gaba da yaƙi har zuwa samun nasara akan makiyanta a wani labari kuma dangane da shirin makamashin nukiliya ta ƙasar iran wanda ƙasashe uku iran china da kuma rasha suka gudanar a birnin moscow na ƙasar rasha a ranar talata da daga bata mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar iran kan al'amuran shari'a na ƙasa da ƙasa kazim karib abadi ya bayyana cewa taron ya yi armashi kuma yana da amfani garib abadi ya bayyana a shafinsa na x kan cewa ɓangarorin uku sun mai da hankalinsu wajen kawo ƙarshen takunkuman tattalin arziki na bangare guda wanda gwamnatin ƙasar amurka ta ɗora wa jamhuriyar musulunci ta iran sannan tare da maganar yadda za a aiwatar da ƙudurin majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2231 wanda yake goyon bayan yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukiliyar ƙasar iran ta shekara ta 2015 wanda ƙasar amurka ta fice daga yarjejeniyar a shekara ta 2018 mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar ta iran ya bayyana cewa iran tana kan bakanta na ɗaukar hanyar diplomasiyya don warware dukkanin matsalolin da suka shafi shirin nukiliyar ƙasar ya ce haƙƙin ƙasar iran ne ta yi amfani da damar da take da shi a matsayin ƙasa wacce take memba ko kuma ta sanya hannu a yarjejeniyar npt don amfani da fasahar nukiliya ta zaman lafiya sannan iran ba za ta taɓa barin wannan damar da take da shi ba don cimma manufofinta na amfani da fasahar nukiliya na zaman lafiya ba wannan taron na moscow na zuwa ne a daidai lokacin da ake tada jijiyoyin wuya tsakanin iran da kasashen turai uku faransa birtaniya da kuma jamus kan abin da ake kira snapback wato sake ta da dukkanin takunkuman tattalin arzikin da aka dora wa jumhuriyar musulunci ta iran kafin yarjejeniyar jcpoa a shekara ta 2015 wanda damar yin hakan zai kare a cikin wannan shekarar da muke ciki ta 2025 kasashen turai sun dage kan cewa sai an sake ta da wannan takunkuman kafin lokacin ya ƙare taron na moscow har ila yau ya tattauna dangane da taron oman wanda za a gudanar a tsakanin iran da amurka a ƙasar ta oman a yau asabar taro wanda ake ganin mai yiwuwa a tashi baram-baram ƙasashen rasha da china sun bayyana cewa suna goyon bayan jimura musulunci ta iran wajen mallakar fasahar nukiliya ta zaman lafiya kuma suna tir da duk wani kokari na hana ta hakan da ƙarfi ko kuma wata hanya a ranar 6 ga watan afrilun wannan shekarar ne dai shugaban ƙasar amurka ya ba wa jihunar musulunci ta iran watanni biyu don ta zaɓi tattaunawa ko yaƙi da ƙasar iran idan ta ƙi amincewa da hakan ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana cewa za a fara tattaunawa ba kai tsaye ba tsakanin kasashen biyu a kasar oman inda jakadar amurka a gabas ta tsakiya wato mr steve walcoff zai wakilci washington a yayin da shi arakci zai wakilci jimhuriyar musulunci ta iran a cikin tattaunawar sannan gwamnatin oman ce mai shiga tsakani. masu sauraro a nan zamu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa Mu leƙa Iran Yawa masu wurare Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na Muleka a Iran. Shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku bayanai game da tarihin mai murare masu daɗan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan ƙasar Iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu wurare su tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. to madalla yanzu kuma mu shiga cikin kwarar shirin a yau shirin namu zai kawo muku bayanai ne game da tarihin makarantar kamaliya da ke birnin kesh ko kuma da ke tsibirin kesh wannan makaranta tana daga cikin ababen tarihi da ake girmawa a nan kasar iran ko kuma in ce a tsibirin na kesh kuma a duk shekara masu zuwa ziyara da yawa ne suke zuwa domin kashe kwarkwatar ido matafiya da ke sha'awar zuwa yawon buɗe ido za su iya ziyartar wannan wuri mai cike da tarihi wato makarantar kamaliya mai tarihi tsibirin kesh yana da makarantu da wuraren koyar da ilimi masu yawa da suke da tsawon tarihi wanda kila wadda ta daɗewa a cikinsu ita ce makarantar kamaliya wadda take cike da daɗan tarihi makarantar addini ta ali kamal kesh wanda ya fi shahara da suna kamali a takaice makarantar kamaliya mai tarihi da ke birnin kesh a gabar tekun farisa tana da abubuwa masu jan hankali sosai musamman ga masu sha'awan zuwa yawon buɗe ido wanda daɗewarsa ya kai kimanin shekaru ɗari uku ɗaliban ilimin addini suke zuwa daga nesa da kusa suna zuwa wannan wuri domin neman ilimi makaranta mai tarihi ta kamaliya an gina ta ne a wata babbar haraba da aka kewaye harabar da bishiyoyin dabino wanda yake nuna irin tsarin gine-gine na mai kyau na da na musulunci ɗakin karatu da makarantar kamaliya suna ɗaya daga cikin abubuwan da ke ɗaukar hankali na gargajiya da na addini a tsibirin kuma ya zama wuri ne na kai kawo na masu bincike da kuma fatattun mutane da malaman addini da manyan ƙasa ko shakka babu a cikin ɗakin karatu na wannan makaranta akwai tsoffin littattafai masu kima adadin yawan littattafan da ke makarantar kamaliya sun kai mujalladi sama da dubu ashirin da aka buga kuma da rubutun Faransanci da na Larabci. Littattafan da aka rubuta sun kai mujalladai dubu biyu wanda mafi yawanci Malam Bani Kamal wanda yake malami ne a zamaninsa kuma ya shuhura sosai ya rubuta waɗannan littattafai. Mafi yawancin littattafan da aka rubuta da hannu a wannan makarantar a rubuta su ne a ɓangaren tafsiri da hadisi da sarfa na hau. da tarihi da ilimin balaga fikihu da kuma ilimin tauhidi daga cikin malaman da suka koyar a makarantar tun a da zuwa yanzu Suna da Sheikh Muhammad Kamal wanda ya kafa makarantar da Sheikh Yahaya yaron Sheikh Muhammad Kamal da Sheikh Muhammad Zakariya da dai sauransu kyauta ɗalibai su karatu a wannan makaranta kuma suna zama dare da rana ɗakunan da ke cikin makarantar ɗaliban da ke da shekaru sha shida zuwa sama suna yin rubuce-rubuce masu kima da kansu ita dai wannan tsohuwar makaranta ta kamaliya da ke tsibirin kesh a ƙauyen bandahaji ali da ke yammacin tsibirin makarantar kamaliya tana kan hanyar ƙauyen ramkan mai nisan kilomita bakwai ne da bakin teku da kudancin tsibirin da kudancin tsibirin kuma nisan kilomita uku ne daga dutsen da ke mamataka da shi kuma tazarar kilomita ɗaya ne da ke tsakaninsu. To yanzu kuma bari mu kawo muku tarihin makaranta mai lambu guda hudu. A zamanin daular safawiya Yin haɗe daga cikin zamanin da aka samu bunƙasa wajen gina tarihi da ya ɗabi'ar karantarwa a tarihin Iran. Ɗaya daga cikin wajen da ya shaida wannan lamari shine makaranta mai lambuna guda hudu da ke birnin Isfahan. Wuri ne da aka gina shi bisa umarnin sarki Sultan Hussein na ƙarshe a cikin jerin sarakunan daular safawiya domin koyar da ilimi da tarbiyyantar da ɗaliban addini kuma zuwa yanzu wannan ban tsarin ginin na ƙasar iran yana tsaye a kan ƙafafunsa. iran ƙasa ce wadda a lokaci guda wata matattara ce ta fasaha a gefen koyon ilimi kuma suna ɗaukar waɗannan a matsayin abubuwa guda biyu da suke taimaka ma juna kuma ya bar rubuce-rubuce na tarihi tun a zamanin da a dukkan garuruwan Iran. Ɗaya da cikin birnin da ya shahara da ke da guraben tarihi masu kyau shine lardin Isfahan. Yanzu bari mu kawo muku kaɗan daga cikin dalilan da suka sanya aka sanya ma wannan wuri suna da makarantar lambuna guda hudu. Kowanne gini ɗaya dalilai da suka sanya ake sanya masa suna. A zamanin da ana sanya sunayen magina a jikin gini ko cibiyar da suka yi. ko kuma sunan wani wuri muhimmiyar ke kusa da shi don haka makarantar lambu hudu gini ne da aka yi shi don neman ilimi don haka dole ne a kira shi da makaranta amma da yake a ƙarshen ɓangaren gabas na titin lambuna hudu da ke isfahan a nan makarantar take wannan ya sa aka kiranta da suna makarantar lambuna hudu kuma da wannan suna ya yi fice a duniya wato makarantar Choharborg idan ka shiga harabar wannan wajen zaka sha kallo sosai kuma zaka ce lalle wannan suna ya dace da wurin da aka sanya masa za ga lambunan nan masu kyau suna daura da wannan wajen bayan haka akwai wasu dalilai daban-daban da yasa aka sanya masa wannan sunan da aka danganta shi da wannan makaranta kamar yadda muka ambata a sama an gina ta ne bisa abunin sarki sultan hussein safawi kuma saboda wannan ne yasa aka sanya sunan wannan makaranta da sunan makarantar sultan ko kuma husainiyar sultan a da. yanzu kwan shirin namu zai ci gaba inda zai yada zango a garin sabzuwar shi dai wannan gari yana daga cikin manyan birane da ke lardin Khorasan Radawi. Tsohon sunan garin Sabzuwar shine bai haƙi. Yaren Farisanci shine yaren da mafi yawancin al'ummar garin Sabzuwar suke magana da shi, wanda bayan hari da Mangoliya suka kai ƙarƙashin ikon sarki Khawarizmi. Saboda jarumta da jarumai masu ba da kariya da sadaukar da kai suka nuna da ake kira ake kiransa da suna Sarbidaran. kuma an ɗauki lokaci mai tsawo ana kiran wannan gari da wannan suna bayan daular shi'a ta alibuwai an samu wata sabuwar daular shi'a da ta kafu a ƙasar iran ta hannun sarbidoron inda suka ɗauki dogon lokaci suna mulki a wannan ɓangaren ƙasar wanda kwatar wannan daula ita ce sabzuwar garin sabzuwar yana daga cikin muhimman cibiyar taruwar jama'a da jami'o'i da al'adu da musulunci da tarihin arewa masu gabashin kasar iran kuma yana a matsayin wata alama ce ta ilimi da tarihin kasar iran haka kuma makarantun ilimin addinin musulunci na wannan gari suna daga cikin daɗaɗɗun makarantun addini a iran haka zalika wannan gari ya kasance mazaunin manya-manyan masana a lokuta daban-daban na tarihi kuma ya fitar da manyan mawaƙa ga duniyar kimiyya da adabi ciki har ibini yamin faryumdi da kuma hamid safzawari babban musan tarihin kasar iran abul fadl baihaqi shi ma a wannan garin aka haife shi jami'ar ilimin likitanci ta safzawar da jami'ar hakim safzawar da sauransu suna daga cikin muhimman jami'o'i a wannan gari ya zuwa yanzu akwai jami'o'i guda goma sha hudu a garin da kuma manyan cibiyoyin ilimi da ake ci gaba da ayyuka a cikinsu kuma gwamnan wannan gari yana daga cikin gwamnoni na musamman da ake ba su muhimmanci sosai a iran mahmud dorat abad mulla hadi safzuwar mulla hussein wa'is kashif kashifi da kasim gani abul fadl bai said abdullah ifkahi sabzuwari da ali shari'aci duk suna daga cikin manyan mutane da suka fito daga wannan gari na sabzuwar mahangar masana kan tattalin arziki da kasuwanci na wannan tsakanin garuruwan lardin khurasan yana da wani matsayi na musamman kuma yana daga cikin birane masu wadata da arziki a cikin kasar iran ya zo a tarihin bai cewa garin samzuwar yana daga cikin babban gari da ke da nau'o'in bishiyoyi masu yawan itatuwa daban-daban kuma inuwa ce ga al'umman wannan gari da suke rayuwa a cikinsa kuma ana kiransa da suna aljannar duniya da ƙorama ke gudana a ƙarƙashinsa tazarar da ke tsakanin garin sabzuwar ya kai kilomita 44 da garin mashahad kilomita 220 da birnin tehran ta yamma da kuma nisan kilomita 600 da 70 da garin sabzuwa da ke yammacin kurasan radawi bisa ina aka la'akari da yanayin dokoki yadda ƙasar iran take a shekara ta 1316 zamanin rida sha garin sabzuwar shi ne mafi yawan jama'a bayan birnin mashhad haka zalika a ƙiddigar da aka yi a hukumance a ƙasar iran a shekara ta 1335 da kuma 1345 sabzuwar shi ne gari na biyu a yawan jama'a a lardin khorasan wurare masu ɗaukar hankali na birnin sabzuwar garin sabzuwar yana da tarihin sama da shekaru 150 da kafuwa kuma yana daga cikin ababen tarihi na ƙasa wanda makarantar fakariya tana da tsohon tarihi na shekaru 1100 a matsayin ɗaya daga cikin makaranta mafi daɗewa a iran sai kuma masallacin fominar da ke da hasumiyoyi guda biyu a matsayin wanda ya fi daɗewa a kurasan sabzubari yana da masaukin baƙi goma sha shida guda sha ɗaya daga cikinsu suna wajen gari ne yayin da biyar kuma daga cikinsu suke cikin gari ga kaɗan daga cikin wuraren da ke jan hankali masu tarihi a birnin sabzuwar kamar cihar toki Diba, sai masallaci bincike da tarihi da kuma asumiyar hursugad sai makarantar ilimi ta shari'at madar kabarin kashif kabarin bakrad sai gidan wanka na kaisariya da kuma gidan wanka na zafaraniya da dai sauransu gidan tarihi na sabzuwar a shekara ta 1380 cibiyar kula da abubuwan al'adu na ƙasa ta rajista tsoffin gidaje 220 da ke birnin sabzuwar wanda daga cikinsu gidaje 25 zuwa yanzu suna cikin jerin ababen girmamawa na tarihi a matsayin gidajen tarihi da suka fi daɗewa da suke birnin sabzuwar ma saurare ga mun karo bayani amma lokaci ya mana halinsa ya zama wajibi in jalin zamun shirin a nan sai a biyo mu a wani shirin domin jin mu ɗauki da ci gaban shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka taimaka shirin kammala ko ji shi ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku ku ci gaba da bibiyar shirye shiryen mu da muke yadawa a shafinmu na yanar gizo wato www.cdb1.ng